Menene bambancin da ke akwai tsakanin laifi da sa da baibayi a kan aikin jarida da kuma zargin karya? Abin da ke hana ruwa gudu a bangaren 'yancin aikin jarida da sadarwa ya bambanta da faɗin labarin kake. Ana batun labarin kake ne lokacin da dan jarida ya yi amfani da matsayin shi ya watsa wani labarin karya ko kuma ya shafa ma wani kashin kashi. Akwai wani laifin da ya danganta da aikin sadarwa da ake ce ma kawo tarnaki a cikin cikin aikin jarida da na sadarwa wanda a cikin shi wasu mutane ke hana kafofin sadarwa su yi aikin nasu yadda ya dace ko kuma su bayyana labarin kamar yadda yake kamar yadda dan jarida ke kiyaye wasu sharuɗa a cikin aikin nashi haka zalika shi ma yana da hakkin da ya kamata a kiyaye mishi matsalolin aikin jarida sun danganta da lokutan da ba su kamata ba a kawo ma dan jarida ko kuma kafar sadarwa tarnaki a cikin aikinsu ayar doka mai lamba 78 na umarni da biyar na 4 ga watan Afrilu shekara ta 2010 wanda ya yi tsokaci kan 'yancin aikin jarida a ƙasar Nijar ya nuna cewar duk wani yunkurin hana ɗan jarida yin aikin shi ko kuma hana wata kafa wallafa wani labari ko kuma zuwa neman labari ya saba ma doka. waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga masu irin wannan laifi. Duk mutumin da laifin taka 'yancin aikin jarida ya hau kan shi zai biya diya daga jika 250 zuwa jika 500 na sefa in har cin zarafin kan aikin na jaridar ya kai ga jikin ɗan jaridar ko kuma kafar ko kuma ma'aikatan hukuncin da kundin shari'a ya tanada kan masu laifin yin aikin ganganci shine za a aiwatar. Sabanin faɗin labarin karya idan irin wannan laifin ya tabbata akan ku za ku iya fuskantar hukuncin ayar doka mai lamba 222 wanda ya kumshi zaman kaso daga watanni shida zuwa shekara uku tare da biyan diya daga jika 20 zuwa jika 200 na sefa in dan kasa ne yamma dan jarida kazafi ba a hukunta shi amma idan dan jarida ne yamma dan kasa sheri za ya biya diya kawai wannan shine bambancin